ya ce baba zan shiga amma ba yanzu ba cikin fada mahaifin nashi ya ce to sai yaushe ne za ka shiga sakaran banza saddakan shi yana bubbuga kabar shi da ke sanye cikin takalmi na roba shudiya ya ce baba kai dai mu je idan mun dawo daga kiwon zan shiga cike da nutsuwa da nejo ta buɗe hakoranta ta saki wata sassanyar dariya tabbas shekarunta ba su kai ta san me ake nufi ba kunya da kuma al'adar da aka san fulani da ita yasa bata san ma'anar komai da ke faruwa ba sai dai abin da ta sani kawai shine ana ta fama da yayan nata kan nesanta kanshi da yake da amaryar shi da yau wata uku kenan da auren su a yanda ta ji iyayen na na mishi fada shine wai ko gaisawa baya yarda ta hada shi da ita a gaban iyayen idan dare yayi kuma haka zai gudu yayi tafiyar shi sai safe za su ganshi. shi hakan yasa a wajen da Nejo take ganin ko dan an masa auren jeka ga ɗakin ka ne yasa har yake haka oho ko kuma dai tasowar da suka yi babu isasshen ilimin addini ma bare na boko ne oho juyar da kanta ta ci gaba da tatsar nonanta cike da kwarewa dan a shekaru goma da ke kanta idan ta ce za ta saka baki a maganar yanzu mahaifinta zai fara sallallami tana riki tana rike haɓa kelambo da ke tashan dariyarta ne ta kalle ta a yarensu idan kin gama tatsar mu je ko lokaci yayi jinjina kai ta yi ba tare da ta kalle ta ba ta dakata daga tatsar mikewa ta yi tsaye tana tallabe kwaryar daga sama ta nufi ɗakin matar da asali matar mahaifinta ce amma a yadda aka rene su suka tashi a gidan sai zama na danejo da ke karama ita tsakaninta da Allah kishiyar mamanta take ɗauka a matsayin mamanta kuma babu wanda ya taɓa ce mata ke ga maman don haka ma take kiranta da mama'am. inda take kiran asalin wacce ta haife ta da yaduko ware labulan bukkar ta yi tana sallama amsa mata ta yi har ta karaso ta tsugunna inda ta fi bawa kafarta ta dama nauyi mika mata kwariyar ta yi ta ce mama am ga nonon ki sabon tatsa ta fara'a a fuskarta ta sa hannu ta karba tana ajiyewa a gefe ta ce miyatti bengel am jan girki a ya hada yarinya ta makarantar za a tafi mikewa ta yi ta ce jan mama am sai tumi na giti E eh, mama am sai mun dawo a dawo lafiya ta faɗa tana kallanta da fara'a ta amsa da miyatti mama use gode, mama sannu tana fitowa daga ɗakin a kofar bukar wace zallar kararan dawa ne ta ja wani ɗan yololin kallabinta ta ɗora a kai ta kalli kelambo da ke tsaye har yanzu rike da wata doguwar sanda ta kore ta ta tokare ta a kasa ta baza karfinta a jikin sandar takarar dawarta anise ta ce addake lambo yindilla tsaye ta yi sosai tare da ɗaukar sandar ta ɗora ta a kafaɗinta biyu ta ɗora hannayenta a sanda hakan ya sa rigar farin sakinta na kayan fulani wacce dama iya rabin jikinta ne ta tsaya sai wata yalwar riga da ta saka daga ciki wata ita ce ta rufe mata sauran jikin musamman ma cibiya Danejo na gaba ita tana daga baya suka fita a gidan wanda ta ko ina ma kofa ce don kuwa a filin Allah ne kawai suka gina bukkar ta bayan wata bukka suka samu bulo Hafsat zaune tana tace man shanan da ta soya shi sai kamshi yake ta faman yi a tare suka durkusa suka ce mama use inda danejo ta ce ya duka use ta fara'a ta kalle su ta ce jam za ta tafi makaranta Ke bace ta amsa da eh mama am jinjina kai ta ita ce a dawo lafiya a ƙasa makoshi danejo ta amsa da mhm sai ke da ta ce miyatti mama Mikiwa suka yi suka fita inda bulo ta biyu su da kallo yanda duk hasken fatar ke lambo amma danejo ta dame ta ta shanye dalilin ma da yasa kenan mahaifinta ya mata inkiya da danejo ma'ana fara suna fita suka ɗauki dogon titin da zai sada su da kauyen kusa da su rigar malam karamar riga ce da ke zagaye da wasu kananan rigayen da kuma wasu kauyuka tsirarin fulani ne da kuma wasu yaren kamar na Hausa ke rayuwa a rigar hakan yasa suke matukar wahala wajen gudanar da rayuwarsu kama daga inda za su samu ruwan sha da amfani da kuma shan dabbobinsu sai sun yi tafiyar sama da minti talatin kafin suke samo su hakan ne yasa a duk sati mahaifinsu yakan shiga cikin kasuwar garin Maraɗi ya siyo musu duk abin bukata bayan ya siyar da ɗaya daga cikin arzikin dabbobin da Allah ya hore masa Allah sarki wannan kenan a can ko ɓangaren bangaren hankali tashi malika ta ta birkito babar ɗinta ta zo karamin gidan nata da ke can cikin unguwar Ades inda babu mutane sosai. A kofar gida ta ajiye babar ɗinta, ta sa makulli ta buɗe kofar ta shiga. Kallon babar ɗin da ke farfajiyar gidan ta yi, sannan ta wuce da gudu ciki. A kwance ta same shi akan kafet ɗin falon ya yi daidai, ba ko riga a jikin shi. Da alamar ya shawo da yawa, da gudu ta karasa, ta fara daddanne shi, tana kiran Najib. Najib tashi dan Allah. Da kyar ya bude idanuwan shi ya kalle ta. sai kuma ya sake lumshewa ya gyara kwanciyarsa durƙusawa ta yi cikin sigarar rashi ta sake kamo kafaɗin shi ta ce masoyina tashi dan Allah ka tashi abbanka ne fa zai zo yanzu da sauri ya bude idanu ya juyo ya kalle ta cikin kasalalliyar murya ta maye ya ce me yanzu jinjina masa kai ta yi ta ce eh mana to sha biyu muka yi za mu haɗu kuma kaga yanzu sha ɗaya da minti arba'in da hudu yanzu na san duk inda yake yana dab da gidan nan dan Allah tashi ka tafi kar ya zo ya same ka wawan tsaki ya ja tare da yunkurawa ya tashi zaune yana kallon ta yace wai shi tsohon nan me yasa ya cika jaraba ba zai bari har dare yayi ba sai kawo miki ziyarar yayi yadda yake so kamar za ta fashe da kuka ta ce na ji masoyi ni da yanzu ka hanzara ta ka tashi dan Allah mahaukacin mari ya fuske fuskarta da shi yana faɗin dan ubanki ki mun shiru duk ba kika ja mana ba da shegen kwaɗayinki ban taɓa ganin jaka irin ki ba ki ci ni sannan ki ci ubana tunda ya mare ta da dafa kwanci tana kallon kasa tana ayyana naji ai dai zaka fita ko to akan ubanka zan rama mikewa yayi yana sake jan tsaki ya dauke rigarsa ya saka a kafa ya juya zai fita a dakin kwalaben syrup ya ya nuna mata yace ki ajiye min kayana da kyau da sauri ta tashi tsaye ta bi bayan shi har farfajiyar gidan inda ya fara shirin tayar da mashin ɗin shi tana faɗin masoyi kar ka tafi kai kaɗai akan babur kaga fa har yanzu a bar nan bata sake ka ba kar ka je kai kadai hawa babur din yayi yana fadin tun kafin a haife ki nake tuka babur ajiyar zuciya ta sauke tana kallon shi yana saka rigar shi har ya tayar da babur din sai kuma ya kalle ta ya mata alama da hannu da ta zo da sauri ta matsa kusa da shi da tunanin ko wani abin za ta mishi kamar wani zakin da ya farauci beraye sai kuma ya yi ram da bakinta da sigar zafi sosai ya shiga tsotsa inda hannun shi ɗaya ke kan gabanta ya damƙa tamkar zai cire mata shi ba ta yi wani yunƙuri ba don so ne yake yake ta biya shi ya niƙe ta a banza don haka da ya ga bata biye shin ba sai sake ta yana kallon ta da idanuwan shi da suka kara yin ja yace saura kuma idan ya zo ki bar shi ya cinye komai ni kuma an jima ki zuba min idanu sai da ta feso da numfashi kafin ta ce ba ma zai iya ba ai Hararar ta yayi sama da kasa ya fara baya baya da babur din yana faɗin ki kokarta ki sama mini kuɗin kashewa dan ni nan ban da ko sisi murmushi ta yi tace ce karka damu masoyi fita yayi a gidan yana gungunan mu da yayi fama ba cin kuɗin shi muke ba ai gwara 'yan matan su karba su karba mana sai mu kashe tsohon kawai Allah ya nuna ranar da zaka mutu wallahi har shigali zan yi yana fita ko yana fita ko ya hangi motar mahaifin shi na doso gidan da sauri ya shige ta kwanar da ke dab da gidan wanda hakan ya sa dole ya billa ta gidan wani shahararren mai kuɗin ya ɗauki dogon titin nan kafin ya iso a kusa da tashar shiga motar madarunfa sannan ya gangara ta hanyar fita gari don gidan gonar mahaifin nashi yake so ya je ya ɗan huta jami'an da ya hanga a daidai mararrabar fita gari ya sa shi jan wani malalacin birki yana faɗin kot ba ɓata lokaci ya shiga hagun shi da mugun gudu don duk da babu kwaya a tare da shi amma za su shanya shata sosai dogon daɓen nan ya kama biyu da mugun gudu da tunanin ya kai kaya mararrabar sai ya hau titin da zai sada shi da cikin gari ya tafi gida kawai sai dai tsautsayi da ba a saka masa rana ke lambo da ke rike da hannun danejo ga kuma sandarta a hannu za su ketara daɓen na jar kasa kawai suka gan shi da mugun gudun nan baya suka yi a tare da niyyar tsayawa har ya wuce amma da ke a buge ke, sai idanuwan shi suka fara nuna mishi su sun rabe gida biyu sai kuma ya be su ta inda suka nufa kafin ka ce me ji kake kaca ya tafi da ke lambu ya jefar da ita akan hanya ihun da ke lambu ta yi sa da naijo da ta yi gefe ta fada kan ciyayi sakamakon tun kuɗe ta da ke lambun ta yi ya sa ta zabara da gudu ta nufe ta ta cak ta tsaya ganin kafar addar tana zubar da jini ga gwiwarta da take murzawa tana sako da hawaye shi kanshi Najib tashi yayi zaune daga kwancen da ya fadi yana duba jikin shi kafin ya kalli ke lambo da take yashi kasa ita ma mugun tsaki ya ja dalla mata harara cikin bukakkiyar murya yace aikin banza mutane ba ku san a zauna lafiya yanzu me ya kawo min yanzu me yana kawo min hari haka kallon shi da Neje tayi tana kankance manyan idanunta dan sare ta fahimci me yace a harshen Hausa da ta koya a wajen yaran da take wasa tare da su a hasale ta nufe shi inda yake shirin tashi tsaye ai kuwa kamar da wasa ta rarumi hannun shi ta saka a karamin bakinta ta danna masa wani cizo da ya sa shi sakin ihu da harafin keke-keke-ke gashinta da ke gaba wanda aka raba hudu ya damka cike da jin radadin cizon nan ya ja ta da karfi hakan ya sa ta saki hannun shi suka fada suka hada ido da shi kallon da take masa ne ya sa shi furta kam buge hannunta yayi da ke kan gashin gashinta buge hannunsa ta yi da ke kan gashinta da gurɓatacciyar hausarta ta ce sake ni galala ya fita da kallo sanda ya juya ya durkusa kusa da kelambon da ke share hawaye yana ci gaba da kallon su ya ga Danejo ta tafi da gudu inda ta fara faduwa ta dauko dan kwalinta ta dawo kusan ta dawo kusa da kelambon ta shiga daure mata ciwon ta tana fadin use use adda lambu. ma'ana sannu sannu adda ke lambo ganin tana kokarin kama ta tashi ya sa shi takowa da sauri kusan su yana duba kafar ke lambo daga idanuwan shi daga idanuwan shi yayi zuwa saman jikinta tare da ayyana allura sai ka ce tsinken ka ce sai kuma ya kalli muguwar yarinyar da ta cije shi mai haske tamkar madara da sigar tsorata ta ce ke ina zaki kai ta baki ga jini take zubarwa ba aiko sai da nejo ta wanka masa harara sama da kasa ban gani ba kai mugu ne azzalimi da mamaki ya nuna kanshi yace ke ne kike harara bani son rashin kunya ba sake hararar shi ta ta murguda karamin bakinta tace an harara din yankani ke lambo bata san me suke faɗa ba sai dai daga yanda daga Danejo na masa magana ta san faɗa suke cikin siririyar muryarta da fulatanci tace Danejo muje rabu da shi kin ga karya zane mu anan ba jinjina kai tai tare da jinjina kai ta yi tare da sake rike hannun ke lamban gam suka fara takawa da kallon najib da kallo najib ya bi su ya ce ke masifaffiya ina ne gidanku juyowa ta yi ta murguda baki ta ce an a masifajo kai ma masifaffe dafa kugu yayi yana murmushi shi kam in ba murmushin ba bai ga yadda zai yi da yarinyar can ba da ta fi shekara goma ba karama da ita sai masifa ganin suna masa nisa kuma da alama ke lambo na jan kafar sosai daga yadda yake takawa ya sa shi takawa da sauri ya tayar da mashin din ya jawo shi ya biyo bayan su yana faɗin ke da ke nake ke mai hankalin tare suka juyo suka kalle shi ke lambo ba dan ta san me yace ba dan kuwa ba su fi shekara da dawowa rigar malam ba kuma ita karatu kawai ke fitar da ita waje amma Danejo tana fita ko dan wasa da yara hakan yasa yanzu ma Danejo da ta ji abin da ya faɗa ta harare shi ta ce ka daina ka daina bibiyo mu kaɗo cikin yanayi na rashin yarda ya nuna ta da yatsa yana zare mata idanu ya ce ke dangayi min hausa kin ji kar ki sake ki zage ni wallahi sai kuma ya kalli ke lambo ya ce ke zo ki hau in kai ki gida kallon da kele ta madainajo ya sa ta faɗa mata abin da ya faɗa zaro idanu ta ita ce kaɗo ka rufa min asiri ka bar shi mun gode amma za mu je da kafar mu Tanejo ya kalla da rashin sanin me ke lambu ta faɗa Ya ce in ce dai ba zagi na ta yi ba ko faɗa min me ta ce bata kula sa ba suka yi gaba suka bar shi nan tsaye tafiya suka yi mai tsayi kafin suka iya bace maganin shi a lokacin ne kuma ya ji gwiwarsa na musu zafi alamar ya ji ciwo shi ma duba babur din yayi wanda dama ya sha jiki kafin ya hau ya tayar girgiza kai ya sake yi yana faɗaɗa murmushi ya furta masifaffiyar na. jan babur din yayi ya koma ta inda ya fito Can ko ɗaya ɓangaren da siririyar muciyar da ke hannun shi ya bubbuga kofar ɗakin cike da shaƙiyanci ya ɗaga murya iya karfin shi ya ce na rantse da Allah da ya halicce ni duk wacce ta sake da karmin uwa a gidan nan sai na ɗaure mace sannan in mata dukan kawo ka kara nake muku fa kyale ku nake fa ba wai tsoro ba ne. amma tun da kun kasa fahimta to mu zuba ni da ku basma da ke kwance kan kujerar zamar mutum uku wani kallo ta wurga mishi sannan ta ja tsaki ta mai da dubanta ga kan wayarta fitowar sarayya daga ɗakin su yasa Saratu da ke zaune gefen Basma tana bare tafarnuwa ta ce ke koma ciki wuce ciki kin ji ko Turo baki sarayya ta ta kalli Muntazir da ke buga musu hauka a gida uwarsu kuma duk a tsorace take wai dan Allah mama me zai iya yi ki bar shi mana ga abin da zai iya yi da sauri ya tako cikin ɗakin ya nufe ta yana faɗin ke zan fara karyawa dama ai har ke aka yi mata rashin kunya da gudu saratu ta shiga tsakanin su tana zubar da tafarnuwar hannunta ta ce a'a mantazir kar ka mata komai kyale ta juya ta yi wajen sarayya tace tace. na dai gaya miki ki wuce ciki ko wallahi zan bata miki rai hararar shi ka tai kafin ta juya za ta koma shi kuma yace ce wuce yarinya ba za ki fito ba na rantse da Allah sai na karya kiwo a gidan nan Ridwan da shigowar shi kenan gidan da alamar gaggawa yake ko ta kan mutazir din bai bi ba ya wuce ɗakin su hakan ya sa Saratu bin bayan shi da sauri Ridwan na ciro wayar shi da kwalin sigari a aljihu ya ji an banko ɗakin da sauri ya cilla kwalin sigarin kasan gado tare da tsirawa kofar idanu ganin mahaifiyarsa ce ya sa shi ɗauke kai ya ce mama lafiya karasawa ta yi kusan shi ta ce Ridwan baka ga iskancin da mutasir yake min bane tabi baki yayi ya ce dan Allah ki kyale shi tunda ba aikin yi gare shi ba tsare shi tayi da idanu ta ce amma dai in ka mishi magana ko kana jefa kanwarka yake ciwo zai karya kuma ka san dan tasha ne fa tsab zai aikata ta ya shi ma da yanayin raha ya ce mama a yau ke ce da aiki ko da alamar mamakin tambayar ta ce eh lafiya murmushi yayye girgiza kai ya ce ba komai tabe baki ta yi tare da gyara tsayuwar ta kaɗan za ta sake jiddada masa abin da ya kawo ta sai kuma suka jiyo hayaniyar da ta bi ta safe tare da wani hargagi da ke nuni da an kace mai da kokawa da gudu saratu ta fito inda ridwan ya taɓe baki ya ci gaba da cire kayan shi don shi kan ko a jikin shi faɗan gidansu baya damun shi tunda abu ne da a wuni sai ya faru sau uku ko sama da haka idan ba ga iyayen ba to ga samari idan ba ga samarin ba to ga 'yan mata ko yaran gidan to meye na damuwar bayan shigar saratu ɗakin su ridwan basma da ke danna wayarta ta kalli mutansir da ke ci gaba da hargagin faɗan ba sai ba dai zaki fita ba za mu haɗe wallahi sai na ga uban da ya ɗaure miki gindi yau a gidan nan ba ke ba ni kowace ta kawo ki duniyar nan ba ba tsoronta nake ba bare ki wannan hargagin ne ya fara hawa mata kai a hankali ta lumshe idanu cikin wata iriyar murya ta ce ka daina min harguwa a kai ka fita waje ka yi ka da hannu ya nuno ta yace ke kuma awa malama ba da ke nake ba bari har na sako da ke tukunna ya kare shi yana bubbuga mociyar hannun shi a bangon falon a gigice ta tashi zaune tare da cilla wayar ta kan kujera ta daka masa tsawar da sai da ya ja da baya ta ce na ce ka daina min ihu akai ka daina bana so kafi kowa sanin bana son hayaniya tabbas ya sani kam dan shedanan da ke damunta ya sa ma san ba ta son kwaramniya dan haka ma wasu lokutan duk haragagen gidan idan ana yi ita tana ɗakin ta ba ta fitowa dan lamarin kara munana yake duk da ya san komai zai iya faruwa amma da ke a tunzure yake kuma neman abokin yi yake sai ya ci gaba da bugawa amma bai danka mata ba ai a mugun haukaci ta yi kanshi kafin ya ankare ta damke wuyan shi da hannu biyu ta gwara kanshi a jikin bango hakan ya sa shi sakin wahalalliyar kara dan bata sake wuyan shi daga shakewar da ta masa ba kafin Saratu ma ta fito tuni falmata ta kawo wa ɗanta ɗauki dan ta san ba abin da zai ɗiba a faɗa da basma mai iskoki <laughs> Hauwa, ma da ke ɗakinta tana son yin bacci amma abin ya gagara fitowa ta yi sai da ta je ta tsargar da yawon da ke bakinta kafin ta dawo tana riƙe zani ta kalle su ta ce ku dai Allah ya sauwake muku wannan wahala a ce babu safiya babu rana babu dare sai ka ce mu kaɗai muka haifi duniyar nan tsaki ta ja ta juya ta koma ɗakinta tsanani ta shirya ta bar gidan dama laulayi ne ke hana ta fita yanzu amma jarabar gidan nan kam dole ta rinka fita in ba bari in ba bari take so ta yi ba Saratu na riskar wannan abu yadda Basma ta shake ta shake shi ta mau tana taran tana ta gwara kanshi da bango yasa ita ma a su kwane ta yau kansu ta shiga kokarin raba ta shiga kokarin rabawa kamar dai falmata Sa Amira da Sarayya tuni suka fito suna ihu kowa na shiga bayan nashi dan uwan tashin hankali shine sun kasa bambare su hakan ya sa Falmata fashewa da kuka ta kalli Safina Ta ce ke dauko min wayata da ke daki na kira Alhaji dan an ga shi kadai ne babba a gare ni ake son hallaka min shi da gudu safina ta nufi ɗakin mahaifiyarta sai ga ta fito da gudu da wayar ta dako Saratu ko har lokacin da rike take da Basma tana faɗin sake shi Basma sake shi kar ya mutu ki za ki bala'i ina zamana Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda labarin nan za ta kaya kai kai kai carbon kwai carbon kwai mm. littafin nan hargitsi ya dace da shi kuma a littafi na gaba ko ce kashi na gaba dan jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin carbon kwai kashi na uku Jauro da ke dagewa kai da fata ba zai shiga ɗakin amaryar tashi ba, ya sake kwaɓe fuska yana jan don kwalelan wandon shi na shuɗin yadi na fulani mai kwalliyar saki daga ƙasa ya ce baba zan shiga amma ba yanzu ba cikin fada mahaifin nashi ya ce to sai yaushe ne za ka shiga sakaran